là núi non cái này đâu đấy ai hai đi wanda a yau ni na abin da na ɗauka cewa matan talaka ne ba suke da kishi ashe ba haka abin yake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 ta ke to wallahi inda ni ce sai dai in tsaya ki tsaya ba inda zo gudu in je ina wallahi sai dai in tsaya a shage ma tsoron tiyati ba magana tsoro ba ke kin ga tabar da suka dauko kuwa ko me ce kin san Allah wa billahi allazi la ilaha illa huwa idan na yadda Allah ya tsine mu sai mun je gida ina sai mun je gida ina bayan ki tsaya ki tsaya zo mu je dan da zo mu je ina bayan ta yaya abin da nake gani wallahi sai mun tashi yi da mun kada nan alaikum ya haƙuri baiwa Allah fitsari zani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 kuma san bakula sun ne irin wannan ruwan lokacin lokacin yan mutane a zaki sai na sama ki bakina kan ne ramatu kina bakina mai mahaukaciya i kashe ta zamu da baka shigo cikin gidan nan ba ma sai dai ku zo ku tarar da gawarta wai kowane irin mahaukata ne yanzu ba ku ka bayyana kuka wayani yar mutane ka cirba haka nan tana nan kai ne ka shirba jibe ka to bari faɗa maka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 ita! Ke kuma ki a hankali kake ya ya mun koro. Ya ya! Bonni! Bonni! a ɗauke ta a fitar da ita ko kuma in yi dukan. Yau a eh, gidan bala mai Yau a eh, gidan A fitar da ita. Da ke gidan da ke gaba a girji. Kin ga? Mun ga mishi. Mun ga mishi. To fitar da ita. ga A mi mu kira kwana kwana. kwana kwana ne. Ah, a fitar da ita. An wani jimina. Eh, a mu da nan mu je mu je ce da za mu ɗauke ta. Mu kira kwana kwana. Ba lura ba ce? A'a. mu kira yan kwana kwana sai mu je mu je mu kira a fita a fita a yi waje ke kuma mu da ke ne a gidan nan mu da ba na sanda ke da ne ka don ku jata ta tura sai an kuta ta isa da tura ta tura ta kuma abu ke bari ya isa in ka mutu man shiga uku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 mahaukaciya mace kawai ke ba ki da aikin yi ina ladirin wayo Allah ina ladirin kake ina take dan Allah ne unguwa babu komai insha Allah ku ta tanka ya haka ce ba komai unguwa an ce mun an shirme ladidi tana ina ni zan inganta dan Allah dan annabi kwantar da hankali wayo Allah ki kwantar da hankali ki mun san an shirme ta amma ki bari akwai matakin da zamu dauka akwai mataki da dauka ke dai shiga hoto da ta maza a je a tafi asibiti maza ai sauri anya anya mata nan ba sa jaye ne kirkira sarkin gida a sarkin gida idan ne da sarkin gida da sarkin gida da abu ne kai da kata anan ni barin da ko amalanki barin kira mai amalanki kuma ai karka sai in zaka ta nan din fa a cikin matan wani ta dako ta kwalya ke tunanin kana hmm? ya abin da matan mai gari suna kyautawa wasu wani abu Allah da 'yan gidan suka yi waka ko to zai iya bin su har cikin gidan mai garin wallahi sai ne musu duka sai dai a ce na bar garin wai suna ɗan biki haka tun yanzu da daga amaryar ta tare yake tunanin zai faru gaskiya akwai rigima to wai ka san wani abu me zai hana ya sake su dukansu ya huta ka ji fa ai wallahi duk cikin matan nan ɗaya in ya saki ɗaya in ya saki to zai saki a ciki bayan ɗayan masu faɗa a ciki shawara ta wa'annan matsiyatan matan naka da ba su da mutunci kawai kowace a yanka mata satifiket ɗinta na barin gidan kawai a sake su mai anguwa da kwai kwalo a cikin kanka turan kai daɗe in ba in ba hauka irin na yayan nan ba baka kai yadda suka yi wa na yanye bane ne ranka daɗe yanzu ba yadda suka yi wa yan bikin nan laga-laga to ina ga amarya an yanzu to ina amarya in amarya ta shigo sun isa su taba ta amma da bakin ka zaka ce wani dauki wai wai wai wai in sake su ka ko san babbar cikin su yar hakimi ce ma hukunci ne kai kiri kiri kana ba da shawara na dauki mitin yanzu ba kai na kenan kyatta kai na shana to to ranka dai dan yar hakimi ce sai ta rika mana hauka eh ko shi hakimin idan ya tafi samu wannan labarin abinda ta aikata ranka dai irin hukunci da zai yanke mata kenan a ah, to wannan dai al'amari dai abin da za a yi hakuri shine magani kuma biki an riga an fara ba mutumin da ya isa ya tsaye da shi to laka in na sake jin wannan bakin ka ya faɗo in wannan maganar to ka tabbata ka wallahi tallahi ranka zai baci katon dutse a dauka wallahi fara fasa maka tukuna ranka dade bikin zuwa ne babu sani ina ma wannan abu kaina ne Kaka aiki da cikawa Eh. wallahi saboda faranta maka rai eh. in yar sarki nake aure ba yar hakimi ba wallahi sai na saki ta ga ba kai ba kai ne mijin su ba ni ne mijin su ai nace da ni ne kaga kaga me me me nguwa wallahi tallahi ka kiyaye ni an gama irin wani magana na ga maka zanga ka dinga tauna magana ka ka fadita kwata kwala jere muskilin kadangare sai bango tururuwa mai hanya goma ko kai gaskiya a wata baya ruwa da dorini da kada kowa shige ka ya ya halaka bakin muri a gwan dutse kowa ne ka zai ci da tamu tamu da abin da kuka yi a garin nan ko ina sai tsinye muku ake yi sai zagi haka ake rayuwa ko kunya ba kwaji haba jama'a da irin wannan wala haba ai duk wanda ya tsine mana albarka kan shi ya tsine wayo lai na na nawa kuma an ce da kuturu Allah ya lance ka sai ya ka je in faɗa maka mu in dai akan zancen auren nan ne babu ɗaga ba. sai dai duk abin da garin nan za su faɗa su faɗa mu ba za mu hawa kuma ba za mu daina rashin mutunci a duk inda muka gamu da amarya ko kai ba ko tare da wani an su wani wani ne zai kawo mana zancen banza ma kai uban shi za mu ci ana aure kuma aka aure mu to amma mun san za ka ƙara aure ba ka ce ba za ka ƙara aure ba kuma ba za mu hana ka ba to amma mu kanmu ba wai haƙuri muke muna maleji muna maleji mu dukanmu mu ukun gashi na haƙuri muke muna maleji gaskiya ban gane maleji a to hmm. eh. eh. auren tuwo ne a gwara tuwo ba yin ne tuwo ne a to kaga tuwo ne kaga shi abin tuwo ne wai ina ina ina ina sanar maka in fito maka gaskiya da gaskiya in fito maka gwari gwari mu ba kwarai kuwa abinda na saba ne ai kwarai kuwa ni da kai bari in gaya maka mu fa ba auren nan muka hana ka ba amma ya za a yi muna 'ya'yan sarauta 'ya'yan mulki a garin nan 'ya'yan mutunci ka je ka auro mana 'yar talaka Iya talaka ta garin nan ka je ka sa arena mu ana cewa ma ta fi mu kyau a ba ta fi mu kyau haka suke ta faɗa yaya a me me kyau ce ha ba yaya yaya ta saboda mu mu mun zama second hand gara ka dauko yar bana bakwai yar sha shida ka kawo ta ka dinga mana wulakanci menene second hand kuma a haka yake nufi mana Baban in yana sabo yake in yana sabo in baban yana sabo ka zo yi kaga jina dan dan dan dadin abun da yanda ka auro mu ka kawo mu yanda za ka auro ta ka kawo ta mu ma haka ka auro mu ka kawo mu ita ma za zama dandan ita ma sai ta fi ma eh ita ina da ta ai magana da kuke zan ba zan ba ku ansa eh. ka sai babur sago eh. ka dauko shi irin daga kutanan nan eh. kage nan dan dan dan kana sama giya kaje mudin dai mu ne kaga yace ka sai di amma tsohon babur ratatatatatatat <laughs> ne ma ba ratatan muke zaune da. Kai ne babban ratata a gidan nan tunda a yanda ka auro ta ka kawo ta gidan nan mu ma haka ka auro mu ka kawo mu gidan nan. A eh. gidanka in ma ratatan ne a gidanka muka zama ratata. A hakan. Na da nake barkatattan nan ai eh. baka ce kaddin ba. Ke ke ke. Na'am. Ma hukaciya ke. Iya bakin ki. Ba fa da kai nake ba. koya cewa da shi kike yayi kaga ai ban gama da kai ba ki tsaya gama ya kadari eh nace gama ya kadari eh dan dan na nuna ku rubuta rubuta in aika billahi rubuta bi wallahi kai ka san su kana ji na gidanki mijinki na tsare ka idan ka isa mm. ka kawo ta cikin gidan nan to wallahi eh. wallahi

kin manta kan titi in ka zo da abun hawa eh. masu bunhuna na su tsaya a caji ka eh. wa'anda suke nema to ga daya yankan kai kuma biyu biyu kam kwai kuma na biyu in ita ta ɗaya kai kuma ta biyu ah, dama ah. suna neman ka kalle shi a firgice dama suna neman ka yaya yaya yaya sabuwar amarya sabuwar ratata sabuwar ko kuma tsohon a a to ai dai da haka ka je Allah hada ka da waje na yaya yaya gwara da kika mai haka ba ki sani ba kina faɗin wannan kalmar sai na ga ya san mu haka ai ya ce kuma kin cika shar wani haka haka sai ka ce wani a wai ya tsorata ne ko tsohon kila Allah ki sai ki ƙara tsawon au au a tuba nan da sannu da bibi sannu kin ji amma Allah ya isa wa'anda suka yi miki wannan abin wa'annan yara sun cuce ki wallahi ba zan taba yafe musu ba wallahi sun fara sai na ce kas je gidan suka shiga yanzu ina ni to ai da ma fitina a idan ana yin ta ai ba a so ka je wajen balle kuma yanzu kuka tashi ko kai kanku gidan rigima a kwaje ne fitina ko ba haka ba kin gani assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam iya mai unguwa yalla ya ce ƙara ba ku haƙuri to ba komai ai kuma a yi haƙuri wannan abu ƙaddara ce yawwa haka ake son mutum idan ƙaddara ta shigo masa mai kyau ko mara kyau ya karɓa shi ne musulunci eh to masha Allah sannan ya ce a ba da ɗan wani abu saboda mu larura kula da mai jinya eh, daga ne ma eh. kin san a lokacin da abin ya faru ana dukan wannan yarinya mm. in karan da take yi da mutane suka tafi ridididididi a kowanne suka kakkaki wanda aka ce mu bi kowa mu je mu gaishe shi mu bashi abin asali sha biyar ne sha biyar ne eh, sha biyar ne to dauki biyar din sai mu kai wa na masa gara ko dauki dauki biyu to haka eh su tunda targade ne su ya eh, ba su to to to ga sha uku wannan gaskiya eh, amin yanzu matsalar babba guda daya ba mu san lokacin da wannan yarinya za ta samu sauki har a auren ta ba kamar ya fara a aka ce ita ma ta samu targaɗe a kuku an za ta warke Allah ya to ba komai in ta warke Allah da mai gari ya dau nauyin biki Eh, Allah ya saboda na an ce eh, ciwo a ƙugu wahala warkewa ne da shi shekara goma ko ɗan saboda ɗaukar kaya ko ka san ko ko abin ni da muka ji ita shi wani don ta ɗauko kaya eh. ka na ƙan ƙan ko ai ba ai ai ka san mishi don iman ka ke da ta zaje a gini wannan gaskiya ne ga da duk ga nan ga abin da isa naki ne to yanzu wani mataki aka dauka akan wannan abin da ya faru in na ta ce wai a bar zancen ka a tarin tsari a bar zancen saboda matan mai gari ne karya ne a bar zancen ni ko ka ga na ga fa ishara ka gani dan ko muka shiga gidan na ka ga da eh, me take da suna magulmace da ta kawo mu da ba ta yi magana ba ai ba su da ba ai ni suka da kani ce ko baki ki fa abin da ni ba zan bar wannan ba ku mata ne ni namiji ne da ƙarfi na da jini na a jiki na ta hanyar da zan wallahi sai na jaza musu ma matsalar da sai sun shiga masifar da ba za su manta da ni ba ƙarya ne matar da zan aura ne garin nan ba wani wanda ya isa min wannan abin da kai mu dan suna matan mai gari na ce na hakura ka bar shi mana dan Allah to ni ban haƙura ba to ya sani wallahi ma da ba a gaya ma shi da fitina a kwance yake babu kyau ka tada shi Allah ya tsine mu wanda yake tada fitina ni ka bar maganan nan eh fitinan ma kanwata ce sai da aka halice ni sannan aka halice ta ƙarya ne ba zai uwa oga walla ƙarya ne durin kwa ƙarya ne mu dole ne mu je mu nema dole ne ƙarya ne wa wannan wani irin dabbaci ne wani irin rashin tunani ne wani irin rashin hankali ne hakimi ya ce in gaya muku da yassa da wata ba yassa ba ya ce in gaya muku ai ya wajabta ya kuma halitta ya zamanto cewar ya yi auren nan kun ji abin da hakim ya ce in gaya muku idan ko mutum bai in ko ba ku kiyaye ba ya ce in je in sami shi in gaya masa mai gari ka yi haƙuri kuma hakimi ya ce da ni wa'annan yara an ba da kuɗi a basu wanda ya zama cewa suka yi muka wannan abu an bai iyayensu riba ya zame musu kai kai an kuɗi ba wai ce a kwarai kuwa ba ki da kunya ne ke Ke ce fitsararri a cikinsu ke ce kika kowa baki yan uwanki sun shiru sai ke amma ya za a dakin mutane kuma a ba su kuɗi aka ake to shi kenan yanzu zan tashi zan je in ga hakimi in ce ga abin da kuka ce nan al'amari a gare su kuma ka dauka to a yi hakuri ba sai ka ga mai gari ba a saka da alheri Allah maka albarka madala Allah maka albarka ni yanzu abin da za a yi mun kokari zancen mm. numfashin nan kasan da suka zo duka itace wani ya sa ya doki haƙar ƙari na numfashi na zai iya fusi sai na nemo shi ai ba yanzu haka ƙarin naka kenan ya zama tsohon babur din nan da ake sa mai kiyaye eh. ko watan ba ku da tunani kun zama dabbobi kenan kun zama sakarkaru ba za ku yi biyayya ga mijinku ba kun yi kuskure ba za ku ba shi ba au ni kewa wani irin kallon aure fa zai yi mu ba shi haƙuri ni kewa wannan farin ni wai kai ne bai haka ne sai wani wanga ma baki kake kaman za ka haɗiye mu shi ne ke zugowa kake me Kake zugowa. zugowa ku zugowa ke ku ji tsoron Allah wallahi ku ji tsoron Allah don Allah ne ka koma gudun baba ba dai ka ba mu sako ba mun gode mun ji tunda an riga an ba su kuɗi sun riga sun yi wannan kai ka tafi mana ni ba zan muku baki ba sai in ce Allah ya shirye ku amin shedan kuma wanda yake kanku Allah ya sa ya sike ku amin inda gaske kai wannan zamani wannan ayi hakuri me ya wannan da wannan to jama'a alhamdulillah a gaskiya ina miƙa godiya ta a gare ku yadda kuka bani goyon baya akan wannan biki nawa na gode kwarai allah ya ƙara girma kuma daɗin daɗawa ina son muku albashir hakimi ya aiko mata na abu ya ƙare yanzu yanzu zaman lafiya ya tabbata ya aiko an musu fada an ja musu kunni kuma duk sun yadda kowace ta yi nuna cewar ta yanga yadda abin da ta yi a da ba ta kyauta ba saboda haka kuma ina gode mu ko ba gaskiya ba wannan shi ne abin da ke so yawwa to amma ranka daɗe na ji daɗin wannan sako da na da na riska a yanzu amma fa ina da shawara hmm. shawara ta a nan kwa ita ce didimar da aka yi a baya ta biki to a wannan karan kar a kuma yi domin wannan rangautu da aka yi shi bai har zaka matan nan naka yauwa ko ba haka bane aha ba ranka ya za a ce ba za a yi biki ba ai ka ga jama'ar gari ba za su san amarya ta tare a gidan mai sarauta ba a gayyato yan bori yan tauri masu kai goge masu garaya duk wani abu da kowa daɗe a zo a san an yi ha ba sarkin gida wannan ce irin magana ce yan magana da mai unguwa ya faɗa ita ce shawara mai kyau kana buƙatar cewar a kuma yin wannan taron kuma tawo ya dawo kuma dawowa da wannan matsalar ta fitinas a me abin mamaki nan fa kuka zo kuka ta magana fa sai da aka fasa mana gini za a yi mana gini kuka ta magana sai da aka fasa ƙarya kuke ba za ku iya ba ba liman da ya ce kar a gini wasu ina gida Allah ya ai maganar gini shi liman mai hankali ne shi ya san alherin abin ya kuma san rashin alherin duk wanda ya kawo tsokacin baya san wannan abu ai jahilci kwarai baka bincika abu ka san muhimmancinsa ba ko ko rashin muhimmancinsa ga kurin san son zuciya ka ce ba ka so to yanzu ƙyas miki ran da duk aka ce an kuma ba wa wani abu a cikinsa an ba su wani abu wani ya sa hannu ya karba an koma kenan ba ba wancan maganar ba mm. ka fahimta ko an koma to ranka dade billahi allazi la ilaha illa hu a shirye miki takan mu mutakari Allah shi ba jahili ka ga ba manya ce za a kewaye makabarta ginin makabarta a kewaye ta ka san fa min wani lokaci na sanin na lili to oh, gaskiya la lili kinga me garin nan yana da kinki tunda abin da ya sami ki ba kin ne da ki ta abin nan aikowa kina ta dawainiya kaiwa da kawowa ya aiko da wannan ya zo ya abin da ya turo a duba ki ai ba abin da zamu ce mishi sai dai godiya ai iya so nake in samu sauki sosai in babban san abin da suka mu fansa kuma tunda kuma jin wannan magana a bakin ki iya san shi bilis kenan kina ganin fa irin ne fa da ya dinga yi fa da mai gari da mai unguwa fa ai ko saboda su ma a kyale wannan magana gaskiya ni ba zan iya haƙuri ba wallahi sai na nuna musu ni ba kan wallata ba ne daga kaina sun daina yin wannan wato ba za ki bari ba kenan ina faɗa kina faɗa to shin ma su waye wa'annan mene dalilin da yasa suka aikata wannan abu ni kai na fa abun yana mutukar bani mamaki ya daure mun kai abun sosai sai fa ina ce barayi ne ka don muna fitowa kai far suka aure ta su ta gudu ni a tunanina akwai wata manufa akan wannan al'amari hmm, babu shakka wannan abun ni ina ganin ture ne kawai turowa aka yi a kashe shi ba wai wani abu ba a duk kafutinin garin nan yalla bai ba shi da wani abokin gaba a sani na da shi ne dai na san in ka duk inda ka je ko abokin gaba ko na hamayya babu matsalarsa daya a cikin gidansa ba a je a fara binciken daga cikin gidan ko akwai waɗanda suke son su ga bayan nasa kuna yi da su ai ai kakan ki dai za a fara duk da ke ce kike cewa kina da mafita ba ku ji abin da ke ce wani uwar gida da amarya ku fanna. da me zai ci kada za ki mana in kina cikin kasa ki kiyayi ta turi a cikin gida kina wando wane fa kiyaye kina ji ni zama garam a cikin gida wallahi baki sa cikin gida dan daga na zai da me zai ci da abin da yake damunsa ko kuma ko kuma ko kuma da haniyar ta kashe ki zan yi ku da kike so ba ba ba da kike magana ba nake muku magana ko ba magana ki muku ba da me zai ci da wannan larurar take jikinsa ko kuma a da haniyar taku wayan marke nan marke nan nan nan da kamar ci wallahi ne ga cikin gashin halin kalin ne ki ga kuma na ku ga kuma larurar take jikinsa hmm? wannan ma ba za ku yi izina ba ku yi masa haƙuri ba ku yi mai addu'a ba ah, wace ce wace ce yake a ɗakin ta to je ki kawo masa kunan Adama adama kunu da guba. Shiga ki jiki. Adama kunu kunu da guba. Ai mu ne dai ni ce dai nake zuwa can din dai. Ni ce nake zuwa can din hmm. dai. Ka tafi sai fariya. Ta ya gandan gandan. Hmm. mai raunin na shi ne kunu mai raunin na shi ne kike kunu kunu no no Ah, Habib, yaran kaka duk canza ne. To ba dole in canza ba. Yarinyar nan dan ita muka aikata wannan abin muka haura gidan mai gari muka wannan ta Hassan. Ka eh. baki ɗaya yarinyar nan na je wai tun da ban ji magana babar ta ba ta ce a bar harkar nan. bai kawai in kauce ma in bata gudi ba ita ba ni to ba kauce ba kai bari mana ai take din da muka shirya hmm. dan mu je ni wannan abin ai da muka je ba matan mai gari muka tarabba mai gari ne a kwance muka sassare sa muka fita amma kai dan rena hankali ne hmm. ta yaya za a yi mu je mu samu baiwa Allah ko ɗakin ta tana kwance mu sassare ta sannan kuma wai saboda tsaba kai dan rena hankali ne kace wai mai unguwa ne dakata ka ji mai gari ne duk duniya babu wanda ya san wannan abin da ya faru daga mu sai mu da muka yi mai shi ma da abin ya same shi bai san wanda kai na'am a za ka zo mana cikin maganganun za ka zo a zo mana zo mana wani mana wa fukun wani ɗan gemun ka a'a kar ku yi haka yara kar ku yi haka yara don kun yi abun ku ba wani zan gaya ba an taɓa ni nema a cikin garin nan Hmm? mai gari ya ci mutunci na ya zubar min da mutunci akan fadar Allah ya aiko na zo na ce masa ba zan je ba malami na gaske na hakika mai fadar Allah baya zuwa gidan sarki sai dai sarki ya zo gurin malam na ce malami na gaske mai fadar Allah baya zuwa gidan gwamna sai dai gwamna ya tattaki ana bushe-bushe ana jiniya ya zo gurin malam na ce malami mai faɗar Allah mai tsoron Allah baya zuwa gidan attajiri sai dai shi attajiri ya kaskantar da kansa izo gurin malam akan haka ake jin haushi na a cikin garin nan dan me zan ce Allah ya ce dan me zan ce annabi ya ce Eh? Gaskiya ne To akan haka ne. Kai ma ya taba ka kenan. An ci mutunci na wai kar mi wa'azi. Wannan namu ne. Eh, kwantar da hankalin. Na ce akwai wanda ya isa hana nan faɗi Allah. Ah, Allah ya ce annabi ya ce sai in ji tsoron wani wallahi alqudratu ba wanda zan ji tsoro sai Allah sai Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai wanda ya ji tsoron Allah shi zan ji tsoro. Amma in dai baka jin tsoron Allah manakisa ce a ranka wani wani wani wani wani kunutinka wani waye da kai in dai akan rashin gaskiya ne bana jin tsoron ka sai tunda na riga na san wa man qadar Allah ka kadiri mm, mm, mm, lala lala ka dan suka maka ba dan suka yi mun ba in ci kuɗin makami nan fa kuke zaune a nan kuke maganar makami kuma in ci kuɗi in je in ce da Allah me a haɗa kai da ni zan dai muku fatan alkhairi ba zan muku sharri ba ba zan gaya wani ba kan na muzanta ku ne muku baki ni ma in zo baya na ta yin kyau. Yara, in gaya muku wani abu guda ɗaya ina tsoron dukiya yanzu saboda wa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun da halak da haram a bayyana suke. Sannan ba haka nake nufi ba lala abubuwan ne an riga an haɗe su yanzu babu bincike. kuɗi ne yanzu an riga sun gurɓata ko an haɗe su ga baki ɗaya sa ni yanzu ba wannan ba ne ka kwantar da hankalinka ko me kuka yi ba zan je in faɗa ba sai dai ne muku addu'a addu'a kuma tsakanina da rabbu samawati wal ardi tsakanina da Allah da ya halicce ni ba muzanta ku ba yanzu in na muzanta ku ko na tona muku asiri gobe ni kuma na zo na jarabta fa hmm? Allah ne fa yi hukunta za ku yi abu kaza to in nema muku shari'a ni ma sai shari'a ta same ni ta samu bayana eh ba ku komai eh ba ku komai to a kara eh, da ka ba mu shawara mun gode eh, masha Allah mun gode me unguwa haka wannan al'amarin zai faru a shiga gidan mai gari a daddake shi mu mu zuba ido ba za mu wani abu kai ba wajibi ne sai mun yi roƙon Allah akan wannan al'amarin Allah ya ana sara mm. a rika duba bakin gatai haka ni fa a wannan sha'ani da ya faru a gidan mai gari mm. ba na zargin kowa ba na kuma raba ɗaya biyu eh. da sa hannun uwar gidansa na kyautata zaton haka don wannan mata ba ta da mutunci ba ta da kunya kuma kana ji da yake ni ka san kai ba gidan kake shiga haka amma ni ina shiga gidan ina jin irin kalaman da yan uwanta abokan zamanta suke faɗa eh. a kanta ita din kwarai kuwa malam liman wannan magana ta mai unguwa fa tana hanya hmm. saboda ita wannan matar shi da kake hmm. gani ma a gidan ba sai da ta tada hayaki gaba ɗaya zabun ma zama musu kamar rigima tsakanin yanzu abin da za a yi za mu kankat za mu taka mu je wajen takin, mu shaida masa ga abin da yake faruwa in ya ɗauki mataki shi kenan idan ba zai bai ɗauki mataki ba za mu zauna mu yi al'unuti tunda dai din nisan gari ai wani gaban sa ƙwarai kuwa mai ringa karanta ta bayyada kenan muna bugawa muna karanta muna bugawa malam amma dai a riƙa a hankali ita rayuwar nan ana yi a riƙa a hankali kar a je a haɗo da da ba ruwansu haba mai unguwa Allah malima haba mai unguwa ka kyale abin da aka yi mu ma mu yi a ɗebo fa dandama Allah billahi lazi a ɗebo fa dandama mhm. to da ya to ba zan dai hana ba amma mm. dai a hankali ina ba da shawara ba zan hana ba amma a hankali mai unguwa eh ka daina zan ci a hankali ai su ba a hankalin suka yi ba ai yanke to ni fa ina tunanin wannan matan mai bakin bakin nan ta turo mutanen nan ayyuwa mai da duka za ta rina za ta rina domin na san za ta yi haka za ta yi fiye da haka ma ni na san wannan tsaya mu saurari abin da mai gari da limamu sarkin gida za su ce mu ji duk abin da za su ce bayan sun gama kammala nasu ne kuma sai yanzu ɗaura kawa koran ta zamu yi alhamdulillah ni na daɗe ina kan wannan lokaci na daɗe ina tunanin wannan abun a raina ina tunanin ta ya zan samu da fitar da ita amma na rasa yanzu Allah ya kawo maka tsaro na yi da mutuwa ba za mu kan ta za ta kwashi kayan da kamar da mun da mun da kwace kwace da kwace da kwace

In ce dai babu hannunki a cikin abin da ya samu mai gari ko? A'a wallahi ni ma haka na ji labarin wallahi ba sa hannuna ai ba shi ya min laifi ba matansa ne suka min laifi kuma dole akan matansa zan ɗauka sa zan yi ba shi. Kin san dai mai garin nan dai mutumin kirki ne kin sa kika ji na ce kawai ki kyale shi. Wai iya ke me ya damu ne akan wannan al'amari. komai kisan mace kome kisan mace da makircinta to wallahi azim wannan karanta ta ta kare dan sai mun fito mun faɗi gaskiya zancen banza zancen gobe ba idan mutum ya isa ko kuma idan kin isa ki fito fili ki kalli cikin kwayan idanuwa na ki faɗa ko ki nuna ni da ɗan yatsa sai na ɓalla ɗan yatsa. To tsoron ki nake ji? Ni ke kai magana sai na karce ki da ma. Tsoron ki nake ji da ba zan faɗi gaskiya ba? Da duk wannan da kike faɗa ba kira sunan na ki kai kika ce kaza da ke nake. To tsoron ki nake? In na faɗa din me zaki? Kuli kulin kubura zaki da ni? Ki ma ita ba. Eh? wallahi baki isa ba sai in faɗa. Ba na jin tsoron kai. Bara faɗa ni ba. Wanda nake jin tsoro. Faɗa sai mun faɗa. Yawwa. Ne ne ne Allah ya ne na kona. Ina magana fa. ne na kona. Da me sai ji? Menene kuma haka? Menene haka? Ka gaya mata ta fita hanya na. Dan kona. Ba lambu ba. ya zuba ruwa a ƙasa ya zuba a kan fulayoyi. Moti, ko daga wani ƙauye aka dauko mana ita hoko. In ma yan ƙauye ne, ai yan ƙauye yanzu san waye. Ke na ki ma, kai ya wacce, kai ya warware. kai ma'aukaciya ne, ne. Ke ne da shi da shiga ɗaki ki zaman ki. ke ma ga annabi Allah lafiya subhanaka rabbil rabbil alamin Allah ya taimake ka akwai abin da yake damuna a zuciyata amma bayan zan gama shi ba wani lokaci zan gama shi kaina akwai sako daga hakimin na wasiƙa karen da da aka ce baka haba sarkin gida ai yanzu bai kamata ka bashi wani sako ba ko ka bashi takarda ba ka bari sai Allah ya bashi lafiya sannan sai ka bashi yake cikin umarni ne wa makaho da waje safa amma da Allah ya bada sauki Allah ya bada lafiya ranka daɗi ni zan koma sarkin gida hmm? ka zauna a kudu da yalla bai eh eh ala ƙara lafiya ala ƙara lafiya Allah ba da lafiya amma ranka ji ba Jabir abin da kai gaskiya ba kyau ba raina ya ɓaci wallahi ba zan koyi ba ya za a yi ka je ka samu mai gari kamar duka mai gari mutumin arziki ne ba ruwan sa matansa ne muka samu matsala da su na hana ka wannan abin inda ta ce a bar na ce ka bar shi kage ka je ka samu mai gari ne amfanin wannan abin bisa bidillahi dan Allah ki haƙuri san cewar ni abokina ne tun amma idan za ki tsaya ki yi tunani abin da kake so idan aka taɓa ma shi ba za ka ji daɗi ba zuciyar ka ba za ta yi daɗi ba ki fahimce ni ba so na kake yi ba idan so na kake ya kamata ka ji maganar mahaifiyata da ta ce a bashi ni ma na ce a bashi dan abin da ya faru da kai jabar ba ruwa na wallahi ba abin da zan ci ma kin ga ki sani ba so mai da kashi wannan ce irin damuwa ce don ita ne wannan abu kuma ita aka ciwo mutunci ya kamata ta fahimce ni na gode wa Allah da ya ba ni sauƙi kuma ni na san duk abin da ya faru kaddara ce ko ba gaskiya ba kuma shi musulmi ke to a ce duk abin da ya same shi ta Allah ne ya dora masa ko ba gaskiya ba na gode muku Allah ya saka muku da alheri don haka ina son sarkin gida ya tashi ya karanta wasiƙar da hakimi ya aiko min ƙara lafiya ka san numfashin na wani eh, eh. idan ya tafi sai na nemo shi shi sa ake samu haka sha Allah bismillahir rahmanir wasiƙa daga hakimi kamsu sumati zuwa ga mai garin marna ni hakimi na samu labarin duk abin da yake faruwa a gidanka don haka da izini na ka sauwaƙe wa duka matanka ka yi aurenka na baka wannan izini wasala <laughs> kai Allah sarki lamar ya yi daidai Allah alhamdulillah ranka daɗi ni ne unguwa eh. sai ni dangai na ji daɗin wannan abu da hakimi kuma na ba da goyon baya wannan gaskiya ne eh, Allah sarki kai da idan zaka firgita mutane to haka ne kana jin abin da sakin gida ya karanto da gurin hakimi abin da takarda take faɗi amma ka yi shuru baka ca komai ranka ya daɗe ko da ji na yi shiru ban ce komai ba mutuwa aure abu ce wanda wanda ubangiji baya so saboda haka ban ji daɗin al'amarin ba mace a ce mata uku an sake su gaba ɗaya ranka daɗe ai abu ne mara daɗi ranka daɗe sakin aure allah ne halitta shi amma ko baya son a yi shi ai malam liman ba wai haka kurin sakaka za a sake su ba su da kansu suke buƙatar wannan sakin kuma kai ma ka je gidan nan kaga irin tsumin da ake yi wannan dan ina tunanin dan an yi ba wani laifi bane kuma sako ne daga sama wurin hakimi haka ne ni ma da farko na ɗauki zafi amma ya kamata mai gari ya je wa matan nan nasa nasiya ko ni da na ɗo abin da zafi kuma ban ji daɗin abin ba kuma ya kamata mai gari ya sake ba su wata dama ta wata shawaras haba malalima haba malalima wace irin dama za a ba wa matan wace irin dama ce ba ba su ba ko me ka ba su wa'annan matan abin da za su kuma yi kenan ah, na ji yanzu abin da za a yi zan ba maganar liman wannan al'amari zan zauna in sake shawara abin da liman ya faɗa shi kuma zan bi ko ba gaskiya ba akwai mitin ma da wayansu suka aiko min da takarda da ce tuni da ba lafiya ba wai in zo in shiga wata magana za a hana ginin wani waje na ce to ni da ba lafiya ce da ni ba ya zan sa baki akan abin da ban da masaniya a kansa yau da na bincika na san abin nan mahimmancinsa da rashin mahimmancinsa to sai sa baki in ce ayi ko kar ayi amma ai haramun ne kai da ka jefa kanka abin da baka ba ka da yaƙini baka san yaya ike ba ka ce kawai an hana ko kuma a yi saboda haka sakin gida ka je ka gaya musu wannan mitin ni ba zan samu damar zuwa ba saboda nan ba gidan ka karuwa za a gina ba ka hana ranka da adeje ranka a gaya musu ka san nan fashin nawa ne eh. in yi tafi sai na nemo shi mitin din na kafare ne a'a bari nan fashin ne dawo dawo tukuna kawata tuwa kike yi ba wallahi kantin zama na mu je ko yawwa wai ne kuwa gulma ba zai goyi ba ina jin ki wace irin mata ne gari zai aura ne haka gari ya rude matansa suka rude haka kin so ku matar da aka ce mai gari zai aura kyakkyawa gaske ce ki wallahi ko da ni ce dole hankali na ya tashi hmm. ku dai mata ba a raba ku da gulma duk inda kuka dace ku je wani kuci na ranku kuma da mai gari a wurin sa mana to kai na ruwanka ko gulma da son jin zance wa yasa da kai ko da dan nayi magana sai sai a ji zafin magana ta ni ba na son gulma irin wannan kin ga ga kunan ga kunan masu gulma kuna cin mutum kuna cin namun mutun danye mai gari kuma sai ya aure yarinya kada ki mura rashin kunya in kika mura rashin kunya zan dukan sai a nan gurin wallahi ka kauye kai ku caka

mun zo ne don a nuna mana ɗakin amarya saboda muna son zami mu gyare-gyare a ciki eh. eh. sai ku je ku nemi mai gari ku je ku same shi ku yi mishi magana ku ce kun zo a nuna muku ɗakin amarya amma ku kun yi kaɗan ku zo ku tambaye mu ina ne ɗakin amarya da ka tare Allah mu fa ba faɗa muka zo ba to ai in ma tashin hankalin kuka zo ai gidan shi kuka tara sannan kuka tara kun sami daidai da ku ta malama sai kuka zuwa zuwa da ke zan yi magana wannan yar aikin ki ce ko dai matar gidan ce na <laughs> ni ma dai haka na gani matan gida ah, <laughs> ni ce ma yar aiki to ai ko me gari ai ya gama aure aurensa ba zai auro kamata ba kuma ba zai auro kaman mu ba in banda namiji ma da jaraba da kwashe kwashe kana da kaman mu a gida ka eh. je ka auro wata wai ka kawo to me za ka yi maka wanda mu ba za mu yi maka ba shi ba na gani a hakan to ce mana yi cewa kun gallabe shi a cikin gida kun ishe shi da tashin hankali shi yasa zai auro ƴan uwan mu ta nuna mana ɗaki in za ku nuna mana in ba za ku nuna mana kuma mu kama gaba Wait! dan Allah dan annabi wa gari wa yanzu yanzu ku wannan abin bai zama izina kanku ba saboda girman Allah du du wanda aka kuma yarinya na goshi yanzu ba abin da za a dauka ba abin da za a yi musu ba wani matakin da za a dauka a kansu mataki sa'in da kuka da yarinya a nan gurin ku san wanda ita mataki da ka dauka ba ba an ba su kuɗi ba to tsaya ma ki ji matsayin mu ɗaya da su ai matsayin mu ba ɗaya da su ba ya kamata a nuna masu kuransu da da kuskurensu ai ba wani zancen wani matsayi abin da kuka aikata ga shi ya da kan ku ku laifi biyu kuka samu ba kuka da ki wancan kuka jawo aka aka rike ni ni ma to yanzu ga shi komi gaskiya ni na haƙura da wannan matsalar na haƙura ko kuma ko ba tun da amfani kwambi yawwa ne tun da aka yi tsafta nan Allah sarki ba da ba kwarai ni ma ai dama na daɗe da san ranka tunda an ce kai ne na hannun daman mai gari gashi kuma yau Allah ya sa na ganka <laughs> la da illallah muhammadu rasulullahi sallallahu da wasallam sanzar bulul ba ta ba sale san bakabu ba ta ba zane zane zane zane ba zane ba zane ba zane ba zane ba zane ba zane ba zane ba zane ba zane ba zane ba zane ba zane ba zane ba zane ba zane ba a gangamin bori dai kai kariya hada ba hawan bori a sai ke mai kamar yan bori amarya eh, yau a yau yau a ina ganin mai taba kwallon kwalliya irin wannan wai na yi sani sha sha sha Allah zargi aji yi ya san sirrin laki aji ba san sirrin bai to yanzu abin da za a yi bari in je turo muke yan naki ko gaisa ni abin da nake so ban auro ki dan a zuwa ta da hankali ba ko ba gaskiya ba haka ne haka ne madalla ni zaman lafiya nake so yanda nake mulki na a garin nan na zaman lafiya biya da da talakawa na to ke ma ku zauna da su lafiya eh abokan zama ne dole in bi su madalla hmm. yawo bari bari bari turo su ya a kirawo su zan bi su sau da kafa zan bi su sau da kafa duk abin da suka ce in yi zan yi madalla yawwa kuma Allah ya yarda ba za ka ji wani tashin hankali ba ina za ka kai mu ina za ka kai wannan shi ake kira sha'uma sunan wata ni wannan hanya mutumin nan na da hankali kuwa yanzu duk bata lokacin mu wai akan wannan matan kun Mun gano ta. Yawwa. Mun gano indiya amaryarka. <laughs> Ko kuma baturiya ba ko balarabiya. Saki zuciya ku, saki zuciya ku. Ai, Yo, mu tun muka saki zuciya. Ya saki ake saki. Yawwa. Sai saki zuciya akan kan wannan auren. Yanzu kai da wai akan wannan duk ake wannan hargowar kake ta wannan kai kawon wallahi inda na san wannan zaka auro ni da kaina zan biya sadakin ba za mu zauna ana muna duka ana duka mu ana ji mana ciwo ba ya cuce mu wallahi ka cuce mu da na san wannan sukuta na san zaka kwaso ba abin da zai sa nan da jijiyoyin wuya na wallahi baka kyauta min ba eh kai yanzu wannan la idan ka rufe waye ya rufe to shi sa idan aka kawo maka al'amari gaban ka idan ba ka da masaniya a kansa baka sanya ike ba kaka yake kunci hauka ne da dabbanci a kawo maka abu haka kurin baka san menene abin ba ka ce kar a yi ko kuma a yi baka san mahimmancin abin ba ka zama doki ka zama kurgoyin jakin dawa in dai ba wallahi tallahi duk abin da baka da shari'a a kansa baka san yin da yake ba ka yake hukunci da kai da godiya da karar ruwa wala da karar ruwa rige ne bi gudun makin nan dususu mai jira dususu da daki yawa kada kada kai da kada duk dai kuce wallahi in dai za a kawo maka abu baka san shari'ar abin ba kuma kawai kai wankan tsarki ka yanke hukunci ka zama dabba wallahi amma idan kana da ka san hukuncin abu aka kawo maka ci gaban ka to sai ka ɗauki wannan hukuncin da Allah ya zo da shi sai kai magana a kansa shi ne magana to kun ga yayin nan ya dai wannan ku ba ku gane a